tun ranar da 'yan bindiga suka hallaka jami'an soji da 'yan sanda a wani kwanton bauna da suka yi wa mataimakin gwamnan jihar kebbi bayan kashe 'yan sa kai fiye da 60 hankulan jama'a suka karkata a jihar kebbi inda jama'a ke ta jajanta wa gwamnati da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sai dai wannan bai hana iyalan jami'an tsaron da aka hallaka ba kaiwa matuƙa ga damuwa da juyayi inda har wasu rahotanni ke nuna sun gudanar da zanga-zanga. wannan wani hoton bidiyo ne ke nuna mata suna zanga-zanga dauke da kwalaye har da kona tayoyi don nuna damuwa wani bidiyon kowa ya nuna wani jami'in soja tare da wasu sojoji suna bayani ga matan domin saukar da hushin da suke da shi ta yi tambaya ta ce me yasa akwai barki a sokoto a zamfara amma duka sojojinmu mu an ɗauke su an kai can sai ya gaya mata ya ce wannan ya fi karfin shi saboda mai yana da burger commander yana da GOC waɗannan abubuwa su kuma ya sha rubuta cewa don Allah a taimake shi a da kayan aiki har yanzu kowane lokaci yana rubutawa. Wannan lamarin da ya faru a jihar Kebbi abu ne na alhini ga kowa a cewar gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu. Mun zama da majalisar jihar Kebbi da gwamnati domin ƙara nuna baƙin cikinmu da yin jaje da ataziya ga shugaban ƙasa da shugabannin tsaro a kan hare-hare da rashe-rashe da shugabannin 'yan sakai da shugabannin masu taimaka ma wajen tsaro da waɗanda suka mutu babu ji suka rasa rayukansu babu ji babu gani da iyalansu da al'ummominmu musamman shugabanninmu malamai masarautu da waɗannan rashe-rashe da muka samu sakamakon ta'addanci. Har wayo gwamnati ta umarci musulmi da kirista da su gudanar da addu'o'i don neman jinƙai ga waɗanda suka rasa rayukansu. A masallatai a ƙara taimaka mana da addu'a, a coci-coci a taimaka mana da addu'a na neman gafara ga waɗanda suka rasa rayukansu da kuma haƙuri ga iyalansu da kuma ba zaman mu lahiya da taimako ga shugabannin mu na tsaro jama'a dai na ci gaba da jaje da ta'aziyya ga gwamnati da iyalan waɗanda hare-haren ta'addanci suka yi sanadiyar salwantar rayukansu yayin da sauran jama'ar da ke yankunan kudancin Kebbi ke ci gaba da zaman ɗarɗar akan abin da kan iya kaiwa ya komo inda tuni wasu suka yi hijira zuwa manyan garuruwa domin kaucewa abubuwan da kan iya faruwa. Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da daidaita yankunan arewacin Najeriya tare da kasara jama'ar yankunan duk da kokarin da mahukunta ke cewa suna yi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.